محمود الحمد لله الحمد لله الذي شرع لعباده الشرائع لحكمة بالغة وأسرار ورتب على صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا مغفرة الذنوب والأوضار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان آناء الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اعبدوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم واعلموا أن من حكم الصيام وأسراره أن يكون عبدا عونا للعبد على طاعة الله وتقواه ويجتهد في فئل الخيرات واجتناب المحرمات ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه امروا أوقاتكم هذا الشهر الفاضل بالذكر والكراه والصلاة وتعرضوا فيه لنفحات المولى بكثرة الدعوات وكثرة الإحسان إلى الخلق والعفو فإن الله يحب المحسنين ويحب العفو عن المسيئين وجودوا على الفقراء في هذا الشك في هذا الشهر بالزكاة والصدقات فإن الله الج... فإن الله الجواد يحب الجواد ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ولا تهجرن من المعروف شيئا واتقوا النار ولو بالشك تمره فإن الرجل لا يتصدق بإدل تمرة من كسب فيربيها الله له حتى تكون مثل الجبل وألموا رحمكم الله أن الصيام سننا ينبغي مراءاتها أن للصيام سننا ينبغي مراءاتها ومنها السحور وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وقال تسحروا فإن في السحور بركة والأفضل تأخير السحور في آخر الليل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وإذا قدم أحدكم السحور وفرق قبل طلوع الفجر ونوى الصيام ثم اشتهى أن يأكل فلا بأس أن يأكل حتى يطلع الفجر لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والخيط الأبيض النهار والأسود الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا لا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر فإذا تبين الفجر فإنه لا يجوز أن يتناول الصائم شيئا مما يفطره وإن الواجب على المؤذنين أن يتهر أن يتهروا فلا يؤذنوا حتى يطلع الفجر ولقد سمعت أن بعض الناس يريد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكي بناقته عن الفجر وهذا الحديث ما رأيناه في الكتب الصحيحة ولا نظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا تساهر أحدكم فلا يحتاج أن يقول اللهم إني نويت الصيام إلى الليل لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة وكل بدعة ضلالة وإذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإن لم يجد فلينوي الفطر بقلبه يسل أن تغرب الشمس وهو خارج البلد وليس عنده طعام ولا شراب فينوي الفطر ولا يحتاج أن يمس أصبعه كما يقول بعض العوام وينبغي عند الفطر أن يحرص على الدعاء أن يحرص على الدعاء فإن للصائم إنه عند فطرته دعوة لا ترد ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الظمء وابتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله وسألوا الله تعالى القبول لأعمالكم فإن المؤول عليه ولقد كان إبراهيم الخليل وولده إسماعيل يرفعان القواعد من البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا وإن من علامة القبول أن يوفق العبد للتقوى فإنما يتقبل الله من المتقين وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله <coughs> الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتناني <coughs> وصلى الله على النبي الكريم فعباد الله ومن اتقى الله ظاهرا وباطنا كان حريا بالإجابة واعلموا أن من المفطرات الأكل والشرب والجماع وإفراد الدم بالحجامة فقد أفطر الحاجم والمحجوم وإخراج القيء عمدا وإذا خرج الدم منه بغير هجامة مثل أن يحصل له رعاف أو ينقلع عنه سنه أو ينجرح شيء من بدنه ويخرج الدم فلا يفطر بذلك ولا يفطر عينا إذا قلبه القيء أو داوى عينه أو أذنه أو قطر فيهما وتفطر المرأة إذا خرج منها دم الحيض وهي صائمة وإذا ظهرت في أثناء النهار وجب عليها قضاء اليوم الذي طهرت فيه ولا يفطر الصائم بالسواك ويستحب له السواك كغيره في كل وقت في أول النهار وآخره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله ويجوز للصائم أن يكتهل بأي خهل شاء وأن يقطر دواء في عينيه أو أذنه وأن يداوى جروحه وأن يتطيب بالنحور وغيره لكن لا يستنشق دخان البخور ويدخل إلى جوفه ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه الحر والعطش كالتبرد بالماء وبل الصوت ونهوه فقد روى الإمام روي الإمام عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحرب يعني وهو صائم وبل ابن عمر ثوبه وألقاه على بدنه ويجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار وآخره وحفظوا أيها المسلمون ثيابكم من اللغو والرفق وقول الظهر أقيموا الصلاة في أوقاتها مع الجماعة اللهم ارزقنا اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على طاعته وهشرنا في زمرته واستقنا من واسقنا من حوضه وادخلنا في شفاعته واجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارزقنا اغتنام أوقات شهر رمضان بالعمل الصالح المقرب إليك وزودنا بالتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين uwa musulmi bayan gode wa Allah da salati da annabi Muhammad farko abinda hudubar mu take karantar da mu uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu bauta wa Allah kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya umarni tare da kaɗaita shi mi sallolinmu guda biyar Mu ma'azinci watan ramadan mu sani yana daga cikin hikimar Allah da sirri da Allah ya sa muna mai azumi azumi yakan taimaki bawa ya yi ga Allah kuma azumi yakan taimaki bawa ya yi taɓawa ga Allah don haka za ka ga idan watan ramadana ya kama za ka ga kowa yana hadi domin ya aikata alkhairi kowa yana hadi domin ya nisanci abin da Allah maɗaukaki ya haramta wajibi ne ga dukkan mai azumi ya tsare harshensa ya tsare kunnansa ya tsare idansa ya tsare hannayensa da ƙafafuwansa saboda hadisi ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda bai bar ƙarya ba da aiki da ƙarya Allah bai buƙatar ya daina ci ya daina sha ya ku yan uwa musulmi kamar jiya ake cewa watan zai tsaya yau gashi an ce an kwashe kwana goma cikin sa watan yana tafiya da gudu Allah ka rabautar da mu sa'o'in cikin watan mintuna da awanni da yinnai da darare na wannan wata wajibi ne kowane musulmi ya dinga kishin su kar su kare masa bai more su ba lalle ne muraya yinin watan Ramabana da yawaita karatun alkur'ani ko zikiri ko sallolin nafila lalle ne mu yawaita addu'o'i munace da yin addu'a munace da yafiya domin Allah yana son masu kyautatawa mu yawaita afuwa ga waɗanda suka muzanta mana mu kyautata wa fakirai mu kyautata ma waɗanda ba su da shi a wannan wata wajen ba su zakka da sadaka mu sani Allah madaukaki mai kyauta ne tunda Allah ya halicci duniya yake yin kyauta ga bayi yake ciyar da su har zuwa ranar alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kyauta amma lokacin da kyautar manzon Allah take yawaituwa babu kaman watan Ramadan lallai ne mu sani ‘yan uwa musulmi maza Allah yana yawaita kyauta a watan Ramadana lokacin da mala'ika Jibril yake samun sa suna yin dirasan Alƙur'ani. Lallai ne kyautar maza Allah an ce kamar iska take in ta kora kowa sai ya ji sanyinta. Don haka koyaya ƙanƙanin, koyaya aiki yake, koyaya alheri yake karkare na yi, yi ƙoƙari ka yi. Ka daure ka yi. Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallama yana cewa ku kiyaye wuta ku kiyaye kanku daga wuta ko da da tsagin dabino ne don haka karka ce kai baka da shi kullum sai dai a baka kai ma kai kokari a wannan wata wani ya amfana da kai kai kokari duk yadda ka zama baka da shi kai kokari a ce kai ma wani ya dan amfana da dan abin da kake da shi masu shi karku rowa wajudu alal alfuqara ku yi kyauta ga matalauta a wannan wata na Ramadan ku yi sadaka ku yi zakka Allah mai kyauta ne yana son mai kyauta Allah mai kyauta ne yana son mai kyauta bayan haka Allah madaukakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu da yin sahur lokacin da zaka dauki azumi ya ce ku yi sahur ya ku bayin Allah a cikin yin sahur akwai albarka Allah na karɓan addu'ar bawa a lokacin da zai sahur ko bayan ya ƙare sahur. Mazala ya ce, al'ummata ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matuƙar suna jinkirta sahur. Don haka ‘yan uwa musulmi sahur ibada ce, ba ra'ayi ba ne, ce ni ba ni da ra'ayinsa, a ibada ce ta shi ka yi ko kunkura bakinka ka yi ka ɗauyi makwaɗin ruwa ka koma ka kunta, ka kuma yi addu'a. ya koyan uwa musulmi mu sani cewa azumin watan ramadan ibada ce mai girma ibada ce mai nauyi ibada ce da take sa tausayi ibada ce da take jawo maka kai mai shi ka tuna halin da mara shi yake ciki kai in kana da shi za ka iya cin abin da kake so lokacin da kake so amma wanda baya da shi ko yana son ya cin in babu ba zai iya ci ba to sai Allah ya dawo da ku matsaya guda ɗaya domin ka ji abin da kowa yake ji wannan zai sa ka tausayi Allah muna roƙonka subhanahu wataala ka sa zukatan mu tausaya wa ɗan uwan Allah ka sa wa zukatan mu tausayi ɗan uwan bayan wannan ya ku ƴan uwa musulmi mun sani a wannan halin da muke ciki a ɗan kwanakin nan wata waƙe a ta abu da wasu ƴan uwa namu waɗanda aka zubar da jininsu sun tafi wajen neman abinci muna roƙon Allah ka gafarta musu ka jiɗinci lamuran 'ya'yan da suka bari kuma muna kira ga ita wannan gwamnati ta jihar filato lalle ne idanuwan musulmi suna kanta ta yi abin da ya kamata wanda zai kwantar da hankalin mutane ba yadda za a yi a ce mutum yana shugaba kawai zai zo ya haƙurtar da ku da baki kuma ku gamsu ba zai yiwu ba tunda Allah ya ba ku mulki a hannunku to lalle ne ku yi amfani da ƙarfin mulkin wajen zaƙulo waɗanda suka yi wannan ta'annutin ku hukunta su idan ba ku hukunta su ba kamar kun ce gobe ma su sake yi kuma idan yau an haƙurtar da mutane sun haƙura gobe in an sake yi ba za su haƙura ba saboda haka wajibi ne gwamnati ta fito a kamo waɗanda suka yi wannan aikin a nuna mana su kuru-kuru a ce ga sunan gwamnati ta kama su kuma kama su ni na sani ba zai zama yana da wahala a wurin gwamnati ba don ba wani gagarare sai kyalalle duk wanda kaji an ce ya gagara ba gagara yi ba wallahi kyale shi akai da haka muna kira ga hukumar jihar Filato gwamnatin jiha wannan wuya hakki yana wuyanki kuma musulmi sun sa miki idanu lallai ne muna kallon wannan ba abu ne da za mu iya mantawa da shi ba domin wannan abin ya faru da mu so da yawa akwai mutanen da suka taso daga bauchi za su wuce haka aka tare bus din su aka kashe su gaba daya shi ma abin ya tafi kamar shan ruwa akwai general na soja wanda aka kama aka kashe shi aka jefa motarsa da gawar a cikin rami aka gano amma daga karshe waɗanda suka yi wannan saboda ba a wannan lokacin gwamnatin ba ne sake su aka yi aka ce wai an musu afuwa ko? kai gwamna mun tabbata kana buƙatar ƙuri'ar musulmi kuma musulmi sun sa maka ido idan ka yi abin da ya dace za su zaɓe ka na tabbata in baka yi abin da ya dace ba to babu shakka za ku ga sakamako a ƙwariyar zaɓenku idan zaɓe ya zo don babu wanda zai zama baya da zuciya kawai a dinga kashe shi kamar kare ba za a ɗau mataki ba sa'annan kuma a kyale shi bayan wannan ina kira ga 'yan uwa musulmi mu haɗa kanmu mu ji tausayin 'yan uwanmu mu yi kishin junanmu duk lokacin da bala'i ya samu dan uwanka kaji kamar kai ya samu yadda manzon Allah ya faɗa ke ya ce kal jasadil wahid kal jasal mumin lil mumin kal jasadil wahid mumini da mumini kamar gangan jiki guda ne izashtaka minhu udwun idan wata gaba ɗaya ta kama ciwo ta da'a lahu bis sahri sauran dukkan gangan jiki sai ɗau zogi da mai da haka ake so in bala'i ya samu dan uwan mu duk mu ji cewa bala'i ya same mu don haka ba za mu yafe ba ba mu kuma yafe ba muna kuma jira mu ga an yi abin da ya kamata a yi muna fata Allah maɗaukacin sarki ka ɗaga musulunci da musulmi Allah ka ƙanƙantar da kafirci da kafirai Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin Allahumma dammir a'da'aka a'da ad-din Allahumma ansur man nasara al islam wal muslimin اللهم خذل من كذل الإسلام أوسع في كبار هذا الدين اللهم أضرب الظالمين بالظالمين اللهم انصر إخواننا المتراشين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المتراشين في كل مكان اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله لنا وإن كان في الأرض فاخرجه لنا وإن كان قليلا فكثره لنا ثم بارك لنا فيه يا رب العالمين اللهم عليك بالذين يعذبون المسلمين اللهم خذهم من حيث لا يشعرون اللهم دمرهم تدميرا اللهم أنزل سقطك وغضبك وعذابك ولعنك عليهم برحمتك يا عزيز ذو انتقام برحمتك يا عزيز ذو انتقام دعوناك يا ربنا فأجبنا وسألناك يا خالقنا فاعط سؤلنا واسترحمناك ربنا فارحمنا واسترحمناك ربنا فارحمنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله